ainihi wani jigo a babbar jam'iyyar adawa ta model lumana bana ibrahim ne ya bankaɗo wannan labari a shafinsa na facebook bayan nazarin bayanan da rahoton kotun kurde kwant na 2020 ya kunsa game da kadarorin da isu muhammadu ya mallaka kafin ya sabka daga kujerar shugabancin kasa shugaban kasa wanda ya bar gado ba a gaya ma mutane ba ina ke iya samun gidajen da ya mallaka eh, a cikin gidajen nan akwai gida a tawa da mun kai bincike ba a ma'i da ba eh, gine-ginen da ake yi har yanzu ana ci gaba da shi mun ka yi bincike sai mun ka gane cewa gidan nan gidan gwamnati ne tunda a cikin mallakan kamfanin SNTN ne take kundin tsarin milkin ƙasa aya hamsin da biyu ta hana ma shugaban ƙasa a lokacin da yake milki ko da kanshi ko kuma ya biyo ta wani ya sayi wani abu da ke cikin dukiyar kasa da ake ce ma biyan de l'etat ko kuma na kamfanoni da ake ce ma societe d'etat an hana mai an ce in yi shi ya saba ma doka. Bana Ibrahim na ganin ya zama wajibi kotun ta kont ta sake waiwayar tsohon shugaban kasar ta Nijar domin ya yi wa jama'a cikakken bayani kamar yadda doka ta wajabta. Nauyi ne da ya rataya a wuyar duk ɗan kasa na ganin cewa an kare eh, kundin tsarin mulki. Don mun ka ce ya kamata koti wadda aikinta ce kenan ta sa ido ta gani in ba a saba ma doka ba ta tambaye shugaban kasa da ya bar gado gidan nan wani gida ne kuma tushen gidan daga ina ne ya huto in dai a cikin eh, dukiyan gwamnati ne ya saba ma doka kuma ya kamata a yi mai hukunci bisa kan wannan sai dai makusantan tsohon shugaban kasar na cewa babu ƙanshin gaskiya a wannan zargi da suke ɗauka a matsayin wani shaci faɗi maras tushe Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin mashawartan fadar shugaban kasar Nijar a zamanin Isu Muhammadu. Wannan mutane mun san su kuma sun san mu. An san su wane ne barayi su wane ne adillai. Mun gode wa Allah. Tsawon shekara goma da yayi dala guda ba su ya sata ba. A nan ya mai ba su da hili da su gwadi suka ce shugaban kasa ya sata. Babu kare guda da shugaban kasa ya amsa na wani yabba wani. ko yabba ɗan shi ko yabba iyalin shi kai yanzu shugaban kasa kamar isu mahmud da zan shekara goma na shugaban kasa kungiyar mu ibrahim ta bashi wannan miliyorori kuma an yi zancen shi da fili wanda bai wuce miliyan goma ko ma yayi yawa duka gaba daya an shirme ne wannan mutane. Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ne ya umarci kowanne daga cikin shugabannin kolin kasar ya yi wa kotun kurde kwant bayani game da adadin dukiyar da ya mallaka kafin soma aiki. Sannan tilas ne ya sanar da jama'ar ƙasa abin da ake ciki game da waɗannan kadarori a kowace shekara. Dalili kenan 'yan adawa ke ganin buƙatar sake duba bayanan da tsohon shugaban ƙasa ya gabatarwa kotun ta kurde kwant watanni kaɗan kafin ya shiɗa daga karagar mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.